بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم يوم بقي جوات الجماد الأولى hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da dari hudu da talatin da tara wanda ya yi daidai da ashirin da biyar ga watan januwari shekara ta dubu biyu da goma sha ainihin shekara sha takwas muna cikin karatun littafin sahihul bukhari littafi na biyu bayan littafin allah subhanahu wa ta'ala yau za mu tashi babu takwimul ashiya نعم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب تقويم الأشياء بين الشركاء باب قيمة أبوه tsakanin abokan tarayya bi qimati adalin da kima na adalci an gane ku wato a kimanta abubuwa tsakanin abokan tarayya waɗanda suka mallaki abu in za a kimanta shi a kimanta shi kima na adalci misali a ce mu din nan mun mallaki gida mu uku idan ana so a siyar da gidan a raba to za a kimanta gidan kima na adalci a ce wannan gida miliyan uku kowa zai samu miliyan da ɗaya kaga kima kenan na adalci ko na'am حدثنا عمران بن ميسرة أصلك بابي ديكو babu والتراني في الدمج بين na, تو نعم جزاكم الله خيرا an sha an tsallake babi daya babun gwame a cikin dabinu, tsakanin abokan tarayya har sai mutum ya nemi izinin ma'abocin dabinan sai ka nemi izinin ma'abota dabino din sai daga kamar mun yi karatun ne saboda na yi bayani akan abin da ya shafi gwame na dabino ko? dukan bayan ne ko? to na'am insha Allah haddathana Fallad ibn Yahya haddathana Sufyan haddathana Jabal ibn Suhaym qala سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول wato Jabal ibn Suhaym ya ce naji Umar dan Khattab radiyallahu anhu ma yana cewa ibn Umar naji ibn Umar radiyallahu anhu ma yana cewa naha annabi sallallahu alaihi wa sallama an yaqruna ar-rajulu bayna tamrayn manzon Allah sallallahu ya hana mutum yayi gwame tsakanin dabino guda biyu ga baki daya hatta yasta'zina ashabahu har sai ya nemi izinin ma'abocin dabinan wato abin nufi a nan wajen mutum ya gayyace ka gidansa cin abinci to sai ya kawo dabino sai ya kawo dabino ya ce aka rama wa bismillah to sai kuna cin dabino da kai da shi shi sai ya zamanto yana cin kwaya ɗaya kai kuma baka jin daɗin ka ringa cin dabino kwaya ɗaya to kai kuma sai kana so ka yi gwame bi ma'ana ka haɗa dabino biyu ko uku ka ringa taunawa ka fi jin daɗin hakan an lura to shine aka ce manzo sallallahu alaihi wa sallam. wato ya hana mutum ya yi gwame tsakanin dabine guda biyu wanda ba nashi ba an gane ko shi an gayyace shi ne ya zo ya ci abinci tunda wannan dabino ba nashi ba ne ba ya kamata a gare shi ya yi gwame in har yana so ya yi gwame hatta ya sa a ashabahu har sai ya nemi izinin mai dabinan ne asalin wanda ya gayyace shi an gane amma kai da ka gayyato mutane ka samu ka yi gwame shi ne satin da ya wuce na kawo misali da ɗanwake an dabo ma ɗanwake wato ka gayyato mutane su ci to babu wani mutum da yake da iko ya ringa yin gwame dole sai ya nemi izinin ka. to gaskiya ni fa yanda nake gaskiya idan ina tauna ɗanwake guda ɗaya sai in ji kamar bana cin komai na fi so in ji ɗanwake uku ko huɗu a bakina lafiyayyu ina ba san gane wannan to idan ka nemi izinin mai ɗanwaken sai ya baka izini ba matsala amma shi mai dan wancan ba ya samu yayi gwame ko bai nemi izinin ka ba